Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba wani zargi da al'ummar garin Garba Shede na jihar Taraba ke yi wa sarkinsu na yanka mai daraja na uku da babakiyar kan filaye da gonaki har ma da cin zarafi. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi hashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin Garba shedi da ke jihar Taraba. inda wasu jama'ar garin ke zargin sarkin garin mai daraja ta uku alhaji mai gandu kugu da kwaci gonaki akalla talatin da biyar ta hanyar zalunci. Masu korafin sun zargi sarkin da mulkin kama karya da cin zarafin tsaffi da neman mallake duk wani fili mai daraja a faɗin garin. Sarki ya kwace gonakin mutane akalla zai kai 35 sarkin garba shere laji mai gandi. Na san waransu daga cikin wayan da aka kwace wa gonaki. Daga ciki akwai ƙauyen garin mai bultu, akwai nyamata manda, akwai kwalbati mai ruwa, akwai mutanen shuwa. Wannan duka yana cikin ƙauyukan da ya kwace wa gonaki. Sannan akwai lokacin da ya kwace wa gonaki mutanen mai bultu akalla mutum tara. Daga cikinsu akwai gonan sahabi Malam Ali akwai gonan buba anguwan baki akwai gonan bashari bafaru akwai gonan su nasiru maunde akwai gonan malam ma'azu akwai gonan muhammad dan azumi sannan akwai gonan alhaji buba wannan kaɗan daga cikin gonakin da ya karba kenan a lokacin da ya yi wannan abu na ɗaya akwai turoptam da ya tura akan su je su hude masa wannan gona ɗin domin ya shuka amfaninsa so daga cikin yaran masu gona ɗin sun je gonan suka nuna cewa ba su amince da turopta ta yi aiki a wurin ba domin gonakin babanunsu ne su suke aiki a wurin wurin kullum kuma ya suka yi so a takaice dai sai su masu interrupter din daga cikin su wani sai kira sarki ya ce to ka turo mu mu yi aiki amma ga abun da yake faruwa mun zo yara suna son su hana mu aiki suna jifa so sarki da kansa ya tashi ya hau mashin ya je tsallake kuri ya je ya samu wa'annan yara din a bayan kogi a wannan gonakin kenan har ma ya fidda bindiga ya yi barazanan harbin su idan ba su bar turuptansa ta yi aiki ba a ƙarshe dai alhaji mai wada mai bultu shi ya je ya ɗauko sarki din suka fito sannan sannan ya ce turabta kuma ta ci gaba da yin aiki yara kuma su dawo gida daga cikin matasan ne akwai wani yaro mai suna Mustapha wanda shi sarkin ya sa aka kama shi aka je aka kulle shi tsayin kwana biyar shin wannan gonaki da ake ta kwakwacewar ya kwace ya ci gaba da noma a ciki ko kuma sosai kuwa ya kwace amfaninsa ne a gurin sannan da ya kwace sai ya ce filayen din nashi ne da magada akwai magadan wannan guraren din sannan ya kira su ya rarraba musu gonaki tara na kirga maka wayan da ya kwace ya rarraba ma daya da daga cikinsu akwai wanda yake kira ake kira tama ina ga kaninsa ne sannan akwai wani kaninsa ma da yake kankani idi to suna ɗaya daga cikin wayan da ya zo ya raba gonakin su ma ya ba su nasu ya ce gonan din na gado ne so ya raba ya ba su nasu shi ma ya ɗauki nashi da ɗansa a yanzu haka amfanin su ne a gurin duka. to yanzu ku da aka kwacewa gonaki a wannan yanki yaya kuka gudanar da rayuwarku na rashin noma da musamman wannan yanki ta riga ta yi shura ta harkar noma eh to gaskiya abun da ake ciki yanzu shine yawanci wa'ansu da basu da karfin karban haya gaskiya basu samu su kai noma bana ba domin kaman shi a malam buba na anguwan baki ina ga a duk duniya ma iya wannan filin kawai yake da shi kuma sarki ya riga ya karba wannan dattijan bayi da inda kuma zai sake nomawa so a mutanen gari dai akwai wani daga cikin mutanen gari wanda ya je ya dan tsaga masa daga cikin gonansa ya zo ya dan noma abun da zai ci amma wancan lokacin sarki ya riga ya karba to akwai wani yunkuri da mutanen gari suka yi domin sanar da sarki cewa waɗannan filaye da ake ta karba na al'umma ne misali eh sosai kuwa an gaya masa amma bai yadda ba ya ce shi ya fi kowa sanin tarihin gurin gurin wuraren kakannin su ne kuma iyayen mu sun shaida mana cewa sayan gurin din suka yi da kuɗin su a guraren su wa'ansu sarewa suka yi wa'ansu kuma bayan an sare ne aka sayar musu to yanzu menene bukatan ku yanzu duba da cewa a wannan kafa tana bin kadu na waɗanda aka wa haƙƙi musamman kamar magada ko kuma kwace fili haka da sauransu menene bukatan ku yanzu eh, bukatan mu dai shine mu gwamnati ta bi kadun mu a karba mana filayen mu a sake mayarwa masu filin su in har zai yiwu kama a garin mai bultu an yi taro na jama'a cewa yanzu ya za a yi tunda sarki ya riga ya karbi gonakin nan sai aka ce to tunda ya karba kuma an je an roƙe shi ya ce ba zai mayar ba ya riga ya raba magada shi ma ya ɗauki nashi babu yanda kawai za mu yi sai dai a yi hakuri to shine mutanen gari suka ce to yanzu ya kamata a shigar da garansa da aka zauna da dai aka yi zama ɗaya biyu zuwa uku sai aka karkare a cewa gaskiya ita shari'a tana bukatan kuɗi ne to duka mu talakawa ne idan aka buƙaci kuɗi mai nauyi waye zai iya fidda kuɗin yayin shari'a da sarki saboda haka mu kawai mu barwa Allah shikenan anan aka bar zancen din aka ce an barwa Allah ko ne kowa ya hakura to Allah ya kyauta haka shi kuma ɗan Juma Yusuf ya ce sarkin ya ci zarafin mahaifinsu mai fiye da shekaru 80 a duniya. Suna na dan Juma Yusuf wanda yake zaune a garin Garba Shede. Shi mu ba zagi bane kawai da zagi ne da abun da sauki. Farko dai watannin baya a masallacin Juma'a ana huduba jama'a dubu ya tashi ya ce zarafin ma'aifinmu bai duba a dakin Allah ake ba ko ba haka ba bai duba a garin akwai baki akwai yan gari amma ya gama ma'aifin bai shi masa kahala ba domin a mazauninsa yana bashi darajansa akan sarki ne. To daga nan ma'aifinmu ya yanke ma kansa kiyamul leli in Allah ya yarda ba zai je ma fadansa ba bare irin irin wannan ta sake wakana mahaifin mahaifinku yana da sarauta ne a garin misali ai mahaifinmu jauro ne domin babansa ce fara mulki a garba shiri babansa shine buba jakule kakanku kakanmu a tarihin arewa a kofan jaura ke yin masallaci na juma'a har yanzu masallacin juma'a kofan gidan mu kakanmu ne kuma ya gina ta da ya masa wannan abu ya yanke ma kansa shawari ya kira mu ya ce kun ji kun yi na shi baba eh Allah baka hakuri kai hakuri kai hakuri ba kai aka zaman ma mutunci ba mu ne amma in Allah ya yarda mun dauke maka daga nan kuma sai aka sake na biyu sai mai martaba sai ya kira jaurabai da ya kira jaurabai baba mu ya ce ba zai je ba tabbas ya ce ba zai je ba ko aka ce to fa duk jawarabai sun taru ya ce shi yana tunani a shekarun da yake da shi yanzu yana da shekara wajen tamanin da takwas a duniya ya je me yake nema ma a maganan jauranta tun da kanninsa ma jaurabai guda hudu ne da sa da kanninsa kuma duk jawaraban sara ne tun da duk family namu duk wanda ka je jauro a cikin gonan kakanmu ne aka sayar ma mutane kuma aka nada shi jauro don ya kula da mutane to shi ne dalilin samun jauraman tagu ba wanda ake nadawa haka bane domin jauron sara ne da aka yi haka yayi nazari ya ce to bari ya je da ya je nan ma again sai abu ya sake faruwa irin abun da ya faru a masallaci ya zuwar masa da mutunci kwanan nan ba da jimawa ba iyayena suna shari'a da local gamma yau shekara tara da wata shida akan fili na asibiti wanda 1979 a zamanin mulkin barde gongola muna gongola ba san ana haɗe da adama muna haɗe da eh, adama gongola hmm. eh, ba ka bane hmm. ana kan shari'a yau ne gobe ne kwanan nan ba yanke hukunci ba abun mamaki da ya bani mai martaba da shi da kansila da ciyaman sai suka zo suka tsaga shaguna kwaya arba'in 47 bakwai suka sayar mutanen garba da naira dubu ɗari biyu da hamsin hamsin. Hatta tsohon ɗan majalisar wakilan yankin Garba Shedi wanda shine garkuwan masarautar ya tabbatar da wannan zargi. Sunana Honorable Garba Cede ɗan majalisan tarayya mai wakiltar mazaɓar balid Gasol a da kuma a yanzu liyazan ofisa wanda yake wakiltar majalisar tarayya ofishin jam'iyya ta ƙasa ta APC ta Najeriya a headquarter. Zarge-zarge ne game da sarkin Garba mai suna Manu Mai Gandi Kuku. Eh, zarge-zargen ko shine na cewa a kwace filayen mutane mutane ta jama'a na talakawansa kuma da ma kwace akuyoyin jama'a wadda yake sa a yi wa tandansa. ya ba wa dogaransa su ci shi ma yanka ya kai gidansa ya ci gaskiya a matsayina na garkuwa na wannan masarauta kuma a matsayina na dottijo kuma mai son gaskiya a gaskiya sarki yana aikata wa'annan abubuwa domin me akwai wani bawan allah wanmu ne mai kusan shekara tamanin kuma ma ɗaya daga cikin masu angoyinsa ne ya kira shi ya zo fadarsa ya zazzage shi ya masa ya ci zar zarafinsa kuma ya ci mutuncinsa har ma yunkura zai mare shi sai sarkin ya faɗi kuma sarki ne wadda dan ya je daji ya samu akwai mutane sun shiga gonakin mutane kan kakkama su ya sa a mota ya zo ya ce a yanke su saura a bawa fadawansa saura ya cinye sannan kuma batun kwace filaye ni kaina din nan kwai fili wadda na saya wadda da an yi aikin banki da shi aka zo aka sayar min a yanzu haka ya zo yana yana cewa wannan fili a wannan gida da shekara ɗari biyu da suka wuce yake a nan suke tsafin su shi zai kwace wannan fili kuma akwai masu shaguna a gaban filin nan masu neman abinci ya ce masu tashi yanzu haka to a gaskiya abubuwan da wannan bawan Allah yake yi kenan a wajen a ba zan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba ni ban yadda da zalunci ba kuma ban yadda a yi zalunci ba saboda haka wa'annan abubuwa wa'adda aka lissafa duka shi sarki mai gandi manu kuku yana yin su ɓace filaye cin zarafin mutane walaƙanta tsoffi yana yi wannan hatsari ne kwarai da gaske musamman ma mutum ɗan dangi ne ka ce za ka taɓa shi gaskiya tashin hankali ne masu raro mun yi ta ƙoƙarin zantawa da sarkin garin garba shedi mai ganduku inda daga ƙarshe ya ce masu ƙorafin su abin da suka ga dama da amfani da kalmomin da suka danganci ashar da ba za mu iya sakawa a wannan shiri ba. Amma duk da haka ku biyo mu shirin na mako mai zuwa don jin ci gaban wannan shiri. Yanzu a Lado Salisu Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.